a yanzu haka an fara kirga ƙuri'u za mu kawo muku wani bidiyo wanda yake nuna yadda ake kirga ƙuri'u yayin da ake tunanin cewa cikin wasu daga cikin 'yan takara ya fara ɗurar ruwa sai ku gyara zama domin ku kalli wannan takaitaccen bidiyo da aka fara kirga ƙuri'u a Najeriya. Kafin mu saka muku wannan bidiyo muna ku idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha ta mu mai albarka da ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun dora. Haka salika ka danna alamar like domin hakan yana karfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da saƙo domin samun muku labarai da dumi-dumin su. Mun gode. Tuka bidiyon. I want to count

da hudu kamar da kuka saurara a wannan bidiyo za ku ga cewa tabbas an fara kirga ƙuri'u a faɗin najeriya yayin da a wasu lokutan za a ga al'umma kamar suna yin wake da shinkafa ne wani gurin sai ga cewa apc ta ci kuma nnpp a wani bangaren ta ci sannan kuma pdp ta ci a ƙarshe dai gashi nan muna roƙon allah maɗaukakin sarki da ya zaɓa mana shugabanni na gari a najeriya ya kuma kare mu da shugabannin da waɗanda za su kasance ba na gari ba a tare da mu mun gode da ziyarta tashar mu mai albarka sahihiya hausa tv haka zalika muna dakon jin ra'ayoyinku a bangaren comment akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka Bissalam.